Rundunar tsaro ta Operation Safe Haven a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 21 a wani sabon hari da wasu 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen Zirsha a yankin Irigwe da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Plateau. Kakakin rundunar STF Major Adam Umar ya mun bayani kan harin na Basa da wasu hare-haren da aka kai ganin Dafo da wasu ƙauyukan yankin da ke ƙaramar hukumar Bakos. ya wani kauye ne wasu zarshe a nan Miyango aka yi a din to suna zuwa kamun su kai wajen su wa'anda suke yi din su riga sun gudu bayan sun kashe mutane ashirin da ɗaya guda biyu kuma su ne wa'anda aka musu rauni to amma kuma na so sani cewa shi wato wannan a din da aka yi ya zo ne bayan operation safe mun shirya mitin na zaman lafiya ba so ɗaya ba ba so biyu tsakanin mutanen Irigwe da Fulani da suke a nan wajen. Kuma a ko da yaushe muka shirya muka ja musu kunni cewa a zauna lafiya a yi haƙuri da juna saboda in ba zaman lafiya to babu ci gaba. Kuma bakin haka kuma mun yi ƙarin sojoji don a tabbatar cewa eh an samu an tabbatar da zaman lafiya wajen. Ya eh, to wato abin da ya faru a dafo akwai mutane ne da suka zo mutane ne wa'anda ba wanda ya san su ma wanda ya san daga inda suka zo suka shiga wani ƙauye ƙauyen a can bayan gari da suka suka harbi mata guda hudu su a nan da suka yi wannan aika aika suka riga sun bar wajen to wa garin ranar sai kuma yan samari sai suka taso suna ta demonstration a cikin gari wanda har wannan demonstration din sai suka samu clash da abokan zaman su wato fulani wato kin gani kamar yanzu zama zama da suke da mutanen nan mukan ja musu kunne mukan ba su shawara mukan ba su dama su fito su faɗa menene complain din su wanda ya kasance mu a matsayin na ba da tsaro za mu yi abin nan ah, maganin shi muka yi maganin shi a nan take wanda kuma ya kasance a ah, sai mun haɗa da gwamnati mukan je kuma mu faɗa ma gwamnati. Shugaban ƙungiyar Kan a karamar hukumar Bakwas Ayuba Matawal ya ce zuwa yanzu mutane fiye da 25 ne suka rasa ransu da dama kuma na gudun hijira. mutanen da sun mutu a wannan mako mutanen da sun mutu wanda ni na sani ba su kasa da mutane ashirin da biyar ba. To yanzu haka wani yanayi ake ciki a gurin? Ba yanayi na jin daɗi ba saboda mutane sun riga sun bar wannan guri da baki ɗaya an kone gidajensu ya kamata gwamnati ta kara masu tsaro. kwamishinan yaɗa labaran jihar plateau yakubu datti ya ce gwamnati na ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaron jihar don kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabe ta. yanzu muna murnar cewa har an fara kama wanda sun kawo wannan hari kuma gwamna ya masu shugaban yan gidan tsaron cewa dole ne su yi doka matakin da zai nuna cewa gwamnati ba za ta wasa da wanda ya ɗauka doka a hannunsa ba. Su jama'a da dama suna ganin kamar har yanzu dai gwamnati ba ta kula da su ba bayan ana kashe mutane sannan gwamnati na cewa akwai zaman lafiya. A gaskiya in an za yi maganar gaskiya tun da wannan gwamnati na Simon Lalon ta shigo ai maganar kashe-kashe ya tsaya. kuma kun san cewa abubuwan wato security ko da yake ana ce gwamna shine chief security officer amma gaskiyar maganar da jama'a ma sun sani shine bayi da karfi da zai ce soja ya je nan ko ka je kaza Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya